kamar yadda yan boko haram ke yi Allah ya kiyaye mu da su ubangiji Allah ya kaskantar ya kaskantar da lamarin su shekaran jiya ko jiya ne muna nan shega video ya fito lafiya wai boko haram ne suna ba wannan shugaban nan dr pantami wai suna masa threat wai ya gani wai duk inda ka kai wai duk inda aka gan shi akai masa hari kuma wai pantami arne ne ya tuba to kaga wannan yan hawariji ne kama wannan fantami. a ce wai ana tunani wai wai wai don yana yawan turanci to ni mamaki nike yi yanzu wai boko haramu wai ya ce maka hausa halan wai boko haramu wai ya maka barbaranci halan da boko da hausa da fullanci da barbaranci duk wai halice su amma shekai kai ka zabi naka halan na wanga haram kun ga na jahilci inda hal dalje fara ko to Allah kai ne Allah ka kare muna Dr. Sani Dr. Dr. Fantami Dr. me Dr. Isa Ali Fantami Dr. Isa Ali Fantami Allah kai ne Allah ka kare Allah ka kare shi Ubangiji Allah ka kare gaba da bayansa Ubangiji Allah kai ne Allah ka zama ma'isinsa Allah ka ishe muna shi Ubangiji Allah ka kare muna shi Allah ka kare muna shi su kuma Allah kai ne Allah ka sa kan wanga bawan Allah ga karshen su kenan ubangiji Allah ka sa wanga wai wai Jafar da zai rigima ba ga da ya kare ba ashe su suka kashe Jafar eh har suna takama da sun kashe Jafar afa imitta fahumul khalidun kuna threatin mutane da mutuwa ku kun dawama ne in na ka taba ganin ahlus sunna na threat mutum ko wanda ke bin Manzala na threat mutum da mutuwa wannan ke nuna siffanku mugun siffa ne domin kuna threat mutane da mutuwa threatin da mutuwa halin kafirai ne suke cewa mun kashe mun buga mun yi kaza ko na ke wannan manzo Allah ya taba cewa na kashe a amma wai wai threatin su duka shine mutuwa da kuka da kuka kashe Jafar shi me ya rage wani abu ya rage soja go soja come kuma wani bi mutuwan da ma kun hutar da shi magana ya kare shi sa wani batun tiretin da mutuwan nan duka akidan kafirai ne da mushrikai da yan bid'a da khawarij amma mu ba mu threat mu muna threat amma muna threat ne me da gaskiya mun gaya maka gaskiya qur'ani hadisi qur'ani hadisi yanzu in dr fantami ku da shi kun sha bamban kan ra'ayi ko ku fito da ra'ayoyukan ku ku ce masa gana ku daidai nashi kuskure ne amma mun kashe ka na nuna baku da gaskiya shi sa ubangiji Allah ya dauka mana ya dauka mu shi ba ku iya kuma komi lan yusibana illa ma lan yusibahu illa ma kataba Allah la komi bai iya samun sa wallahi shi abinda Allah rubuta masa wallahi in Allah ya ce yayi shekara dari shi yayi in Allah ya ce 60 shi yayi in Allah ya ce saba'in shi yayi duk abinda zai yi duniyan ga Sheikh Dr. Pantami ya gama Dr. Isa Pantami ya gama sannan ya mutu ku ba ku ya ku yi komi in ya mutu ma ba ku bane Allah ne kuma na san shi da kansa bai shakkan wannan abin da kuka fari nan bai girgiza zuciyarsa ba ko na miskala zarratin <laughs> bai girgiza ba ya wuce inda kuke tunani ku kullabe kuna ta yi ma mutane illa shi ma ya fito al'umma na cin amfaninsa shi sa Allah kare mu na shi ubangiji Allah kare mu na shi wa'annan kuma Allahumma zalzil aqdamahum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 فاستجب لنا كما وعدتنا يا أي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء آمين